This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi amfani da ranar 'yan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna wahalar mutane kusan miliyan 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu bara. a wata takardar jawabi jiya asabar mr ban ya buƙaci al'ummar duniya da ta mutunta rayuwar ɗan adam yayin da take jaddada zaman haƙuri da juna ya alaƙanta ƙaruwar 'yan gudun hijira fiye da abin da aka gani a baya da tashe-tashen hankula a siriya da iraki da ukraine da sudan ta kudu da jamhuriyar afirka ta tsakiya da najeriya da kuma sassan pakistan ya ce wannan na nuna cewa a yanzu cikin mutane 122 mutum guda ɗan gudun hijira ne ko kuma wanda ya rasa muhallinsa ko kuma mai neman mafaka alkalumar majalisar ɗinkin duniya na nuna cewa kimanin mutane 42,500 suka zama 'yan gudun hijira kulle yomin a shekara ta 2014 wato a cikin shekaru hudu ya riɓanya na baya har sau hudu. an yi ta gangami da tarurruka jiya asabar a charleston na jihar south carolina da wasu sassan amurka inda mutane suka yi tunawa da kuma juyayin baƙaƙen fata tara ɗin nan da aka bindige su har lahira a majami'ar emmanuel ame a farkon wannan satin a charleston mutane sun taru a wurare da dama na birnin sannan wasu sanye da baƙaƙen tufafi na makoki sun yi maci bayan wani zaman wuni guda na nuna alhini a harabar wannan majami'a mai cike da tarihi wani dattijan ikkilisiyar majami'ar mai suna nobel gap ya gaya ma waɗanda suka fara isa wurin taron a jiya asabar cewa za a ci gaba da harkokin ibada da karantarwar addini a majami'ar daga yau lahadi a birnin new york an taru a ɗaya daga cikin majami'un ame ɗin mafi girma a ƙasar don addu'ar safe sannan aka yi gangami da kuma maci magajin garin new york deal wato bill de blasco ya ce i wannan ta'addanci ne ta'addanci mai nasaba da kyamar wani jinsi to amma wannan bai nuna cewa ba mu fama da matsalar yawaitar bindigogi a ƙasar nan ba an hallaka 'yan sandan somaliya akalla sha biyar a wani farmakin da aka kai wurin duba ababen hawa a afgoye mai tazarar kilomita 30 kudu maso yammacin birnin mogadishu a cewar jami'ai gwamnan shabele ta ƙasa abdulkadir muhammad nur sidi ya gaya ma muryar amurka cewa wasu mayakan alshabab ne ɗauke da muggan makamai suka kai hari kan wurin duba ababen hawan cikin dare suka kama wurin na wani ɗan lokaci to amma da safiyar jiya asabar jami'an tsaro suka fatattake su sun tafi da motoci biyar na 'yan sanda to amma jami'an tsaro sun bi sawu sun kwato guda in ji shi wata majiya ta gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa an kashe sojojin somaliya sama da goma a faɗan to amma gwamnan ya ki tantance adadin sai dai ya ce an hallaka mayakan alshabab fiye da talatin a hare-haren biyu 'yan tawayen mali akasari azbunawa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin mali sama da wata guda bayan da wasu ƙungiyoyin mayaƙa su ma suka ɗau wannan matakin don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasar hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita. wannan yarjejeniyar wadda majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma ta tanaji gudanar da zaben majalisun dokokin larduna a mali to amma saura iris ta ba da 'yancin cin gashin kai ma arewacin mali wanda aka akasarinsa ke cikin hamadar sahara bukatar 'yan awaren ita ce babban sanadin boran da ya kai ga juyin mulkin soji wanda ya yi sanadin hambare shugaban mali wanda ya fito daga yankin da ke kudu maso wato kudu da sahara wata mataimakiyar shugaban iran ta yi tirda abin da ta kira wasu ƙungiyoyin maza 'yan fakewa da addini waɗanda barazanarsu ta hana mata kallon gasar ƙwallon ragar da iran ta yi da amurka a gasar dai iran ta lallasa amurka da ci uku da nema inda iran ɗin ta ci rukunin farko da 25 akasin 15 na biyu kuma da 29 akasin 27 sannan na uku da 25 akasin 20 mataimakiyar shugaban ƙasa shahin dot molardi yar siyasa mai fafutukar kawo canji wadda ke kula da harkokin mata da iyali a jamhuriyar ta musulunci ta faɗi a makon jiya cewa za a bar wasu mata masu goyon bayan kulob ɗin iran su shiga dandalin wasan su kalla duk da wato da daɗaɗɗen hanin da aka yi to amma ranar talata an ruwaito ministan cikin gidan iran na cewa ba a yanke wata sabuwar shawara dangane da shigar mata dandalin wasa su kallo ba amurka ta yi kira ga wato ji asabar ga kasar girka wadda ba shi yi katutu cewa ta dage ta yanke shawara game da manufofin kudinta wadda za ta hanzar ta kai ta ga cimma maslaha da wasu wato masu binta bashi a duniya don kauce ma yiwuwar wargajewar kungiyar kasashe 19 masu amfani da takardar kudin euro da yake magana da kafar labarai ta cnn sakataren wato majalisar ɗinkin duniya wato sakataren babban bankin amurka jack leo ya ce dole fa ne gwamnatin girka ta ɗau mataki yanzu labaran duniya kenan kuka saurara to madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba nagari na kowa. Cikin shirin za mu ji shawarar yadda za a ƙarfafa ilimin ɗiya mata daga Farfesa Hadiza Galadanci. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Sangir Ibrahim ya yi magana kan alƙiblar sabuwar gwamnatin jihar kan harkar ilimi. za mu kuma ji daga wani tsohon ɗan majalisar jihar Rabiu Idris Funtuwa mai fafutuka kan harkar ilimi. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun dakata ne inda Farfesa Hadiza Galadanci ta fara bayani kan hanyoyi da take gani idan aka bi za su inganta ilmin ɗiya mata. Yau za mu ɗauko daga farin bayanin nata. Gani nake gaskiya aiki ne na mutane da yawa. Ah, ah, ah, gwamnatocinmu za su iya yin abubuwa da yawa wanda za su iya taimakawa. ɗaya daga ciki shine ya tabbatar cewa wayannan makarantun suna da akwai su a karkara inda ya kamata da akwai kuma kayan koyarwa na a cikin makarantun nan sannan kuma da akwai malamai saboda wayansu makarantun in ka je kai kanka ka san cewa ba za ka so ka sa ɗanka a makarantar ya karatu ba ko kuma a yanka saboda haka gwamnati tana da abubuwa da yawa da za ta yi za ta tabbatar cewa wayannan makarantun ah, makarantu ne wanda iyaye za su so su sa 'ya'yansu a ciki. na biyu kuma ya kamata a maida ilimi dole kowa ya sa ɗan shi a makaranta an bai saka ba a hukuntar da shi kowa ya sa ɗan shi a makaranta tun da an san amfanin ilimin nan saboda haka kowa da yake da ɗa tun da dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi ba wai sai ya je wani wuri ba kuma ba kuɗi zai biya ba to gwamnati ta ce lalle lalle ka sa yaran naka a makaranta an ba ka sa ba ka yi bayani me dalili Tun da ita gwamnati ta san muhimmanci kuma kai ma ka san muhimmancin ilimin nan saboda haka ya kamata ka bi ka'ida ka bi doka ka sa ɗanka ko 'yarka a makaranta to gwamnati za su wani sannan kuma shugabanninmu na addini ya kamata kullum suka sami lokaci da suke yin jawabi da suke yin suke jawabi wa mutane su daɗa maimaita eh, muhimmancin ilimi duk inda suka sami eh, damar da za su yi magana da jama'a tunda jama'a da al'umma suna jin eh, maganar eh, shugabanni ko na addini ko kuma sarakan ya kamata su ba da muhimmanci akan cewa kowa ya sa ɗan shi a makaranta saboda ya sa ɗan shi ko shi a makaranta saboda ya san muhimmancin ilimi sannan kuma banda haka kamar yadda na ce dai aikin kowa ne ba aikin gwamnati ko ko shugabanninmu ba kowa ma ya sa hannu duk wanda zai iya wani abu na taimaka wajen ilimi to ya sa hannu ya taimaka ya zama na 'ya'yanmu sun shiga makaranta maza da mata idan muka duba kamar ke wanda kike yar arewa gashi kuma har allah ya sake yin karatu da zurfi har kin kai wurin matakin farfesa menene baki sha'awa har ya karfafa ki cika wannan cika yi karatu mai zurfi haka to na farko dai babana shi ma professor ne kuma shi professor ilimi ne saboda haka tun da muna yara ya samu a hanyar cewa abin da zai iya mana shine ya bamu ilimi akan cewa ilimi muhimmi ne tunda muka tashi a gida mun gani cewa shi ya ɗauki ilimi da muhimmanci kuma ya tabbatar ya samu a makarantu masu kyau kuma ya bamu duk wani dama da ya kamata a bamu akan cewa mu ilimi iyakacin kokarin kuma a duk lokacin tun duk lokacin da muke yin wannan ilimi a koyaushe yana bamu tallafi iyayenmu suna bamu tallafi yadda ya kamata don mu iya neman ilimin nan har yanzu saboda haka ina ganin ɗaya daga cikin abin da iyaye za su iya yi shine su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin ilimin nan shi ilimi an baka ilimi to an baka duniya saboda dan ilimin nan ba abinda ba za ka iya yi ba Don an baka kuɗi kuɗi zai iya karewa amma an baka ilimi ilimi yana tare da kai har abada kuma za ka iya neman duniya da ilimin nan har iyakacin inda za ka iya saboda haka iyaye suna da muhimmanci a kan cewa su tallafa wa 'ya'yansu kan neman ilimi in suka samu haka to alhamdulillah za su zama na iyayen yaran nan nasu suna ba su farin ciki saboda sun sami ilimin nan iyakacin yadda za su to um, idan zan tambaye ki uh, shi wannan uh, ilimi da kinka kike da shi ta yake uh, tallafa miki rayuwa alhamdulillahi watan kullum nakan ce da mutane in ka tashi da safe har dare yayi baka taimaki kowa ba baka yi wani abu wanda kasancewa za ka samu lada ba to kai wasting wannan rana to mu ilimin mu ilimin da yake ilimin likitanci ilimin taimaka mutane a lafiya a kullum ka tashi kafin dare ya yi kasan mutanen da ka tallafawa wajen neman lafiya saboda haka ai kaga ka samu abu fiye da yadda kake nema ka samu lada wanda ba lada kake nema kurin anan ba lada har a lahira tunda ka san abin da kake Allah ne kaɗai zai iya saka maka banda shi kuma irin ilimin mu da muka yi na ilimin koyarwa saboda da yake aikinmu na aikin likitanci na koyarwa na uh, asibitin koyarwa ko kuma na makaranta ta, ta, uh, watan jami'a to a kullum muna koyar da mutane muna ilmantar da mutane a kan fannin lafiya to ba abin da ya fi wannan uh, watan samun uh, samun satisfaction a kan cewa kana taimakawa mutane kana ba su ilimin da su ma za su daɗa taimakawa yansu saboda haka ko bayan rayuwarka ka san cewa za ka dinga samun lada saboda a duk wanda ka ba ilimi shi ma ya taimakawa wani to kana da lada saboda kai ka taimaka mishi ka ba shi wannan ilimi saboda haka ni gani nake watan wannan ilimi da na yi ba abin da zan ce ban da godiya ga Allah because shi ne ilimin da zai taimaka maka ka samu duniya ka samu lahira. do it, man. galibin jihohi da suke arewacin Najeriya a jihar Katsina ma an samu sauyin gwamnati daga jam'iyya mai mulki zuwa ta 'yar hamayya wato APC. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya zanta da babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar Alhaji Sangir Ibrahim kan alƙiblar sabuwar gwamnati dangane da harkar ilimi. Kuma babban abin da ta wannan gwamnati ta zo da ƙudiri kudurinta na ɗaya kudurinta na biyu kudurinta na uku duk magana gyaran ilimi ne to wannan abu ya mamu daɗi saboda mu kullum a koda yaushe so muke mu ji duk wanda zai zo magana ilimi ce zai yi saboda ita duk inda society yake ilimi shine gaba kasance an samu ilimi wanda yake nagartacce kamar yadda muka fara ainihin muna kallon cewa shekarun duk da suka wuce alhamdulillah ana ta ba da ilimi goyon baya ana ta abubuwa amma har yanzu akwai matsaloli da yawa wanda lallai sai an kalle su an fuskance su yadda ilimin nan za a gyara shi ya zama nagartacce sosai na harko shine magana ainihin mun san cewa muna da yawan yara waɗanda ainihin azuzuwan da muke da su sun yi cikowa da yawa sannan kuma muna da karancin malamai muna da malamai waɗanda suke akwai waɗanda suke kwararru akwai kuma waɗanda gaskiya ba kwararru ba ne ba to duk da ana ta ƙoƙarin dai a yi ta ah, gyarawa to yanzu wannan abubuwa da su ne waɗanda muke kallon gwamnati za ta fuskanta matsayinka na kwararre ya kake ganin za a shawo kan waɗannan matsala wani irin shawarwari za ka ba gwamnatin ita yadda muka fara ɗin dama dai yanzu shi abin da za ka kalla shin da farko dai azuzuwan nan su ne za a fara kallo akwai abin da muke ce ma duk congestion da turanci wato ka rage namba na yaran ya kasance an samu adadi a cikin azuzuwa sannan kuma sai kamar da muka ce malama su ne waɗanda abubuwa yanzu da muka fuskanta wanda waɗansu ne dai muke son mu fara da su sun yi karanci su muke son a mu muna da su kamar sani dai abubuwa ne wanda suke suna buƙatar kuɗi da natsuwa to kuma cikin ikon Allah da gwamnatin ta shigo ta nuna gwada cewa lalle wannan abubuwa tana so ta fuskance su a ga cewa din martaba ilimi ta da kamar lokacin da muke mu lokacin da muka yi karatunmu firamare 1 to 7 za ga duka a aji za ka iya ƙirga kowa malami kuma zai iya kirga yara amma abubuwan tun daga can ba da ba a samu ainihin tsarin ba sai suka yi ta taɓarɓarewa to insha Allah muna sa ran yadda aka taho da ƙudurin haka za a cimma nasara allai tun da an riga an nuna zuciya dai ai ita zuciya Allah ke aiki da ita to zuciyar mu ɗaya ce wanda kuma zuciya ce ta taimako aka gwada mu mu ma kuma bakin gwargwado tsakanin ga Allah duk wani gudunmawa da take za a bada mu a matsayin mu na ma'aikata za mu yi kokari mu ga cewa mun bada komi raran yadda za a yi shi sai dai dada kuma shi dama irin waɗannan abubuwa sai an yi hakuri saboda akwai abubuwa da za su zo wanda za su musguna mu wasu su gabas sowa amma sai an yi hakuri ka ga yanzu kaman misalin pta dama da ita ce ake ganin waɗanda suke tare da makarantu da iyayen yara da kuma ɗalibai so muna ita wannan pta muna ƙoƙarin muga cewa lallai an ƙara mata ƙarfi sannan akwai wata ƙungiya ta school based management committee shi ma ita ma ɗin da duk mutane ne waɗanda suke na cikin wannan wuri community waɗanda za mu yi ƙoƙarin muga cewa mun ƙara masu ƙarfi already uh, muna da wasu abinan kungiyoyin taimakawa na majalisar ɗinkin duniya kamar unicef kamar dfid uh, waɗanda sun zo mu da waɗannan ƙudurorin na cewa za su yi ƙoƙari su taimaka mamu na yadda za mu ƙara inganta uh, ainihin su makarantu ta hanye kamar su ƙungiyoyi na ita wannan lbnc da pta sannan kuma akwai wasu 'yan tallafi da suka nuna za su bamu wanda zai kara taimakawa to kaga ta wannan hanyar an taimaka ma gwamnati ita kuma kamar da ce maka shi yasa kaje ina magana azuzuwa da malamai tunda wannan wani abu ne wanda yake shi haƙƙi ne na gwamnati ita ta abin din waɗannan amma kamar duk irin waɗannan ainihin kungiyoyi su UNICEF da DFID gaskiya suna kokarta to kuma yanzu akwai abubuwa da muka sama suna nan da yawa akwai sabo ma wanda za mu hara wani na global partnership for education wanda shi ma mun samo shi kwanan nan zai fara aiki na za su taimaka mu wajen ganin cewa dan za su dan da guntun tallafi wanda zai dan taimaka a dan inda ruhi ya lalace ko dan sayan magani ko dan sayan uniform ga yaran da ba su da shi haka da sauran dai abubuwa wanda za su sa a gyara makaranta kuma su kungiyoyi su ji daɗi su bi su nemo yaran nan a tabbatar an zo a makarantai kuma ana karatu saboda karatun ba wai ka tattara yaran ne ba a'a karatun kan shi ya kasance ingantacce ne ta zo ka aje yaro ya shekara shida kila ko sunan shi bai iya rubuta ai kaga ba yi ba ba kenan to ya kasance an tara yara kuma suna karatun shi yasa ka maka magana malamai da kuma a daidaita azuzuwan yadda za a ji daɗin koyawa da sauran kayayyakin koyawa na aiki fannin ilimin almajirai da ilimin manya mm. to ya kake ganin za a ƙara kawo martaba wannan bangare to alhamdulillah su ma akwai hukuma wadda take tana kula da wannan abubuwa ah, yanzu yadda muka zauna muka yi mitin da su mun ce da aladu wasu abubuwa nasu wanda suke bukata su bijiro da su yadda za mu gwada ma gwamnati saboda aikamin da muka ce muka shi ilimin nan so ake ya gauraye ta ko'ina tun daga karami har zuwa manyan wanda ba su samu dama ba akwai wanda sun fara sun bari kamar a da yawa za ga akwai mata wanda sun yi aure sikila suna cikin karatun a yadda su an masa aure kuma sun dawo suna son karatun to muna da ainihin santoci waɗanda ake amfani da su kan wannan duk mata wanda ba su da abin su dawo su yi maza ma akwai santoci waɗanda ake koya karatu wanda yanzu za mu yi kokari mu ga cewa lalle duk an inganta su. Alhaji Rabiu Idris Funtuwa wakili ne a tsohuwar majalisar dokokin jihar Katsina. Yana daga cikin wakilai da suka yi gwagwarmayar ganin harkokin ilimi sun inganta sosai a jihar. Zaharaddin ya tambaye shi ganin matsaloli da suke tattare da harkokin ilimi ta yaya sabbin gwamnatoci a kowane mataki za su bi wajen magance su. To da farko shi ilimi shi ne da ma dai ginshikin rayuwa ta dan adam wanda dukkan wata nasara da kaga an samu a cikin duniya nan to da ilimi ne aka sami. Ilimin nan idan ka lura shugabanni irin ilimin da aka ba su to sun kauce daga ba na baya da su irin wannan ilimi. Ba kuma komai ne ya kawo taɓarɓarewar ilimi ba sai san zuciya da aka sanya. Kasan da ake ba ilimi 还严肃。 dole sai an ɗauko an ɗauki jadawali wanda hukumar ilimi ta majalisar ɗinkin duniya wadda ake kira UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization suka bada na cewa kashi ashirin da shida na tattalin arzikin kowace ƙasa da tafiya harkar ilimi to sai gwamnati wannan sabuwa ta zo ta ɗauki wannan idan aka ɗauki wannan kuɗin ya zama to kashi ashirin da shida na abin da ake samu a tarayya da jiha suna tafiya akan ilimi to mun an ɗauki mataki kenan na farko mataki na biyu wannan kuɗin da aka ware ma ilimi a tabbatar cewa ana kashe su irin yadda shari'a ta tsara to da an fara yin haka zaka iske cewa zaka ga aji akwai ɗalibi guda arba'in zaka iske cewa akwai malamin turanci akwai malamin lissafi akwai malamin kimiyya da za su iya gewayawa to da an fara yin haka zaka iske cewa an Allah ya da an inganta harkar ilimi wannan shine kaɗai babbar hanya da an fara yin haka ya zamanto cewa ana ɗaukar malami ana ba shi abin da ya dace ya samu horo mai aminci duk bayan shekara ko bayan shekara biyu an tura malami ya ji ya ƙara samu taron ƙara jini ilimi ya ƙaro ilimi da zai zo ya koya to da an fara wannan insha Allah za ka ga ilimi ya zanna lafiya To kana ganin wannan shi kadai ne kalubalen da suke fuskanta? Shi kadai ne kalubala. Dan na gaya maka shine a dunkule. Domin idan aka ce maka aji alibi yaro arba'in ne a cikin aji. Abin da yaron nan zai yi malamin nan yana kallon shi. Malamin zai samu horan da cewa yaron nan ya horar da su ya ba su ilimi da ya dace. Yanzu zan baka misali kamar a shekarun baya. Zaka iske cewa malamin da ke koyar mana turanci malami biyu. Malamin da ke koda ni ilimin sanin tasiri da duniya malami uku ne. Akwai mai koyar da ni yadda sararin duniya yake, akwai mai koyar da ni ruwa, akwai mai ko da ni ma freedom wato abin da ake cewa na taswirar duniya to amma a yanzu aka ake cewa ɗalibin da yake son wata rana ya zamanto a tunanin shi yana son ya zamanto matukin jirgin sama amma ya je tun daga SS1 2 3 babu malamin geography da zai koyar da shi me zai zuwa yi a wannan makaranta zaka iske cewa ɗalibi karatun kimiyya yake bai da malamin physics da wani zai zama likita zaka iske cewa wani yana son ya zama likita babu malamin biology da me zai zama a gwamnatin da ta gabata mun ga ta yi wani hoɓɓasa wajen harkokin ilimin almajirai ya zaka dangane London da wancan lokaci da wannan lokaci kana ga ya kamata wannan ilimin almajirai a samu tafiyar da shi a wannan gwamnati sabuwa eh wato ilimin almajirai tsangaya ai ba wani abu ne ba dama wannan kuma hada lalacewa ta mutumin da ke zana a arewa ya kawo maka shi wannan ai abin da yake duk abin da ka sani ana koyarwa ilimin da ake koyarwa a makarantun tsangaya ana koyar da su a makarantun gwamnati saboda akwai malaman da ke koyar da addini akwai malaman da ke koyar da larabci doka ce za a sanya duk yaron da ya isa shiga makaranta ya zama wajibi ne a bada ilimi ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa sakandare wannan abin shine zan yi sa ita tsangaya a maida ta kuma ta anshe ta ta maida ta markanta ta ilimin zamani ilimin addini din gaba to nan jiha ana cewa ana ba da ilimi kyauta gwamnatin da ta gabata shekara wajen takwas tana ba da wannan ilimi kyauta shi ba ka ganin kamar ilimi ne wanda ake ba da kyauta yanzu wani sabon ilimi ne za a ba da kyauta eh to na iske cewa ilimin da ana da aka ba da kyauta lalle an yi gini ni kuma na sha faɗi mutane ba gini ne ke ba da ilimi ba malami mai inganci sa abubakar ta fa balewa sai da aka kirawo shi da wani fi zaƙin murya a Afirka saboda turanci da yake yi a inda ya fara yin firamare karkashin ice fara yin firamare kaga ashe nan ashe ba wai ginin bane ba a malam ne to yanzu zaka iya cewa akwai yaro ɗalibi ɗari biyu a cikin aji sannan zaka iya cewa malami ɗaya ne a cikin wannan ajin kuma malamin idan da zaka bi shi saboda son zuciya sa aka ɗauke shi akwai wanda ya cancanci a ɗauke shi ya koyar ɗin. amma dan bai san wani ba ko dan ba ɗan gidan wani bane ba shi yasa ba a ɗauke shi ba malamin da yake koyar da yaran nan ɗari biyu shi ma idan so yake a koyar da shi to mu koma ɓangaren ilimin 'ya'ya mata gwamnatin da ta gabata mun ga ku 'yan majalisa na da kun amince da ita gwamnati da ta aiwatar da wannan shiri shine conditional cash transfer wato ilimi mai sharaɗi ga mata har inda muka ga ana kiwaya ƙauyuka ana rarraba ma waɗannan iyaye domin su kawo 'ya'yansu makaranta to ya kake ganin ɗore wannan shirin a wannan gwamnati sabuwa eh na yaba da wannan shiri na wanda gwamnatin shema ta yi kwarai da gaske domin na taɓa zuwa na duba ayyukan na samu ita mai ba gwamnati shawara akan harkar ilimin mata da kwarai kwarai da gaske biski su kai kai shiri ne aka yi mai kyau wanda kuma ya san wannan gwamnatin ta ci gaba da shi ta ƙara inganta wannan shirin masu abin da ya sau dawo kenan cikin shirin nagari na kowa na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai to sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi amfani da ranar 'yan gudun hijira ta duniya wadda jiya ce wajen kiran da a tuna da wahalar mutane kusan miliyan 60 waɗanda tashe-tashen hankula da ƙuntatawa suka sa su barin muhallansu bara. An hallaka 'yan sandan Somalia akalla sha biyar a wani farmakin da aka kai wurin duba ababen hawa a Afgoye mai tazarar kilomita 30 kudu maso yammacin birnin Magadishu a cewar jami'ai. 'Yan tawayen Mali akasari azbunawa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali sama da wata guda bayan da wasu ƙungiyoyin mayaƙa su ma suka ɗau wannan matakin. don kawo karshen tashe-tashen hankula a wannan matalauciyar ƙasa ta hamada da yaƙi ya ɗaiɗaita. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.